Ya alahu ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba tambaya ni tambaya ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin rawar da ministoci mata da aka rantsa a Najeriya za su iya takawa ɗaga matsayin 'yan uwansu mata da kuma buɗe kofa ga waɗansu. Bakin da muka gayyata sun bayyana matakan da ɗaiɗaikun mata za su iya ɗauka na inganta rayuwarsu ga jagora tattaunawar Zainab Babaji. To a hajiya Rashida da yake kina aiki da mata musamman a na cikin karkara kuma wannan sabuwar gwamnati ta zo da batutuwa masu inganci da take so domin ta haɓaka wato ɓangaren mata. Kuma wurin da kike akwai nasan mata manoma akwai mata 'yan kasuwa akwai mata masu tallan nono idan kika tafi kasuwannin gefe-gefe wato ƙauyukan na zaki ga matan fulani su ma gadan-gadan sun shiga kasuwanci a wato domin su tallafa ma kansu da iyalansu menene su matan nan karan kansu ya kamata su yi maimakon a ce masu jira tallafin gwamnati ne me ya kamata su yi domin su taimaka ma iyalansu alhamdulillah wa'annan mata abin da ya kamata akwai sana'o'i da dama da ake koyawa mata kamar yadda na faɗa ɗazu akwai irin su koyar da skill accusations wanda ba in aka suka zo aka dan koya musu wa'ina abun sai in aka dan taimake su da dan jarurruka kaɗan kamar yadda idan mun koya waina abubuwa haka to ranar graduation za ki ga wata ta yi abin da ma sai kin yi mamaki za ki ga wata ne ta yi sabulu ta yi man shafawa vaseline ta yi cream ta dan yi su spices na tea dan yajujjuka haka sannan aka je gefen su catering zaki ga dan bones ne donut meat pipe da su fish roll to wannan a mafi kankancin jari idan aka samu aka tallafi matan nan ba sai sun jira gwamnati su ta zo ta yi musu ba hajiya yaya za a tallafa musu yaya ne za a ba su kudaden wannan jari wani lokaci idan aka turo wayannan kudade daga sama sai ki ga kudin ya makale a wani guri akwai wani tsarin da kike ganin kamar ya kamata a sa domin idan an ce wannan za a kai ma waɗannan mata ne ya kai kansu ba tare da an samu wani tsaiko ba gaskiya da dama in aka ce ana ba su in na shiga wasu guraren sai kiga sai su ce ce mana su ko amsan su ba sa kasan nan ne ban sani ba mu sai a ce ana bai wa mata abubuwa amma mu ba mu taba gani an bamu ba ko mu ba mu ji ana bamu ba in kin ga rayuwar su ma abin tausayi to amma me wata ma in kika pointing din kika ce mata wance ana so a dauki nauyin karatun ki zaki dace ta ba ta so amma ita ɗan jarinta da kasuwa da gona da ɗan kasuwancinta to akwai abu da ɗan kafa shine irin wannan idan aka ce wa matan nan za a koya muku sana'o'i kaza to idan an zo an koya muku ke nawa ne abin da kika ɗan koya to za a zo sai a baki ke ma mu ga wani lokaci ko nan da wata uku ko wata biyu ki dawo da abin nan mu ga yaya kike kina ci gaba ko kuma ba kya yi a'a to za a dubi irin ku kansu na irin wa'innan abubuwan kenan ta wannan gurin ne wannan sako duk zai bi duk ƙauyukan da ake bukata ta wannan koyar da sana'a ana gamawa sai a ce ranar graduation sai a babba su abin da da a ba su kuma za a ɗauka kowace abin da ta ga an yi ita wanda suka bar kamar wa'innan kwamishinoni za su gani kuma da su zo wannan guri sannan kuma da su ga an ba wa matan nan ko ba a ba su ba amma in ba daga ta nan ba duk wani abin da za a baiwa mata har ga Allah anta Zainab baya isa gare su to idan eh, cikin matsaloli na mata da muka tattauna a nan kina ganin kamar ta ina ne su ma maza za su tallafa su fahimci cewa a kila waɗansu matan suna tunƙaho da wani eh, takama na cewa su ma suna so su zama kamar maza amma yawancin matan nan ba su da wannan su dai suna neman abin da za su tallafa ma rayuwarsu ne da 'ya'yansu wani kira za ki ma mata masu maza domin su fahimci cewa mata fa abokan zama ne mata kuma mataimaka ne kaman yadda gaskiya muke shiga gurare maza sun fahimce mu sosai a irin wa'innan abun wanda maza da dama sun saka mun matansu su ce mun in je mi da wannan aiki da muke yi har ga Allah aiki ne na taimakon mata da kai da kayuka da kuma 'ya'yanmu to ta wannan gurin dai in mun je kamar aikin mu da zaman lafiya ne akwai wayar da kan mata da muke yi muna wayar musu da kai da dama kuma muna wayarwa matasa su ma kai da dama matasa idan akwai bani yan shaye-shaye to yanzu gaskiya mun samu zan iya ce miki mun samu 75% a eh, saukin wannan abu da muke gani kuma maza sun nuna mana gaskiya yardan irin wannan abubuwa da muke to sai su ce mana to ai ya kamata kuma ku dan tallafa wa matanmu ku kai kukanmu ga gwamnati su dan taimaka wa matanmu su samu abin yi a cikin gida har ga Allah an samu nasarorin wannan da dama ba ɗaya ba ba biyu ba to na gode madan hannatu barin karasa a kanki ah, kina ganin kamar ta ina maza su ma za su tallafa ma mata domin a samu wato waraka a samu fahimtar juna fiye game da matsalolin mata ta yadda za a rage cin zarafi ta yadda maza za su ɗauki na wayan da yake rataya wuyansu mata su ma su ɗauki nasu ta yadda za a samu 'ya'ya masu tasowa a wato mu samu kamar society kenan ko kuma mu samu iyali mu samu mutane waɗanda za su kawo ci gaba a ƙasar nan. Kira na ga maza shine mu koma littafi mai sarki. Mu duba yadda Allah ya yi halittansa tun daga farko ya halicci namiji sai ya halicci mace kuma ya ga cewa bai kamata namiji ya zauna shi kaɗai ba shi ya sa ya halicci mace domin ta taimaka masa to idan an baka mai taimako me ya kamata ka yi da mai taimakon ba ka daraja ta ba ka kuma biya bukatan ta ba mun san cewa abubuwa sun yi wahala dole ne mata su taimaka amma ya kamata maza su gane inda sun saya da mata cewa mace mataimakiya ce ba ita ce za ta ɗauki nauyin kome da kome a gida ba idan maza sun gane wannan za su ba mace matsayinta a gida sun san cewa za ta taimaka ne ko ba haka ba domin a ci gaba tare sannan tambaya da ɗazu kika yi wa ita ruwa cewa ta yaya ne mata za su samu wayannan taimako da muke kira ga gwamnati zai yi kyau mata su samu kansu a kungiyoyi idan sun sami kansu a kungiyoyi duk taimakon da ta zo domin in kin saya ke kaɗe zai yi wahala taimako ya same ki amma in kin haɗa kai da sauran mata a kungiya ko mu ce a eh, unions ko wasu kungiyoyi dai da mata suke sawa in taimako ya zo zai zo ga kowanne a cikin wannan kungiya kowa zai samu amma idan ba mu haɗa kai ba zai yi wahala mu samu biyan bukata so na kira ga maza su dubi darajan Allah su dubi darajan mata su biya musu bukata domin komai zai je daidai Allah bai yi kuskure a cikin abin da ya yi ba idan an bi matake da Allah ya sa mana ga naku maza ga naku mata komai zai tafi daidai to ina eh, irin matan nan masu tinkaho masu cika da batsewa su nuna cewa namiji fa ba komai bane ko da mazan ko ba su su za su iya rayuwarsu to wayannan mata na san ba za a rasa su ba amma ina kira gare su su ma su duba yadda halitta yake ai sifan mu ba daidai bane da maza an za mu buga kirji sai dai mu buga kawai na burga amma in karfi ne ba mu kai su karfi ba amma na san cewa yes Allah ya ba mu ilimi ya ba mu hikima za mu iya yin komai amma kowa ya ɗauki matsayinsa mace ki na suke mace ce ke mata mikiya ce ki yi abin da ya dace da matsayinki ubangiji zai ji daɗi da ke iyalinki ma za su ji daɗi da ke society ma za ta ji daɗi gashi ba manta da mu ba ana kan ba mata matsayi nan gaba za a ba mu fiye da haka idan mun playing card namu da kyau. To abin da lokaci ya bamu damar ka muku kenan yau nan kuma za mu yi sallama da bakin namu Rashida Usman Yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa a jihar Filato da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jiha. Sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Kada ku manta ku tari shirin kallabi ranar Lahadi da karfe tara da rabi na yamma. shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori da dama da mata ba su san da su ba. Muna godiya ta musamman ga mu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet VOA Hausa. com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. amma daɗin bautar muke ji balle an ci mai gida balle an ci mai gida